the leaders have reviewed the transition in Mali, Burkina Faso and Guinea. Shugaban hukumar gamayyar kasashen Afirka tema wato ECOWAS Omar Aliyu Taure kewa 'yan jaridu karin bayani bayan wani taro na sawai uku da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta da shugabannin kasashen Niger, jamhuriyar Benin da Guinea-Bissau. Ya ce shugabannin sun tattauna batun mika mulki ga farar hula a kasashen mali burkina faso da guinea inda suka ɗau matakan matsakaimi ga ƙasashen inda aka tsara shugaban ƙasar benin zai tattaki takanas ta kano zuwa waɗannan ƙasashe guda uku the leaders have reaffirmed their commitment to the transition to democracy in each three countries shugaban hukumar ta ecowas kazalika ya yi ƙarin bayanin cewar shugabannin sun kuma tattauna batun tsaro a shiyar ta Afirka ta yamma. The leaders have resolved to provide a robust regional response Shugabannin sun kuma cimma samar da matakin gaugawa don fuskantar kalubalen tsaro a wannan shiya. Mataki kuma irin na cikin gida ga duk wani kalubalen tsaro da shiyar ka iya fuskanta. wanda za a yi aiki da tsarin ɗaukar matakin da ke kunshe cikin manufofin ƙungiyar ECOWAS na amfani da sojojin yankin da kuma kudaden da za a samar daga wannan shiya. Ganin cewar kasashe 'yan rabbana ka wadatta mu irin na Afirka kullum suna kare kaina da kokon bara zuwa kasashen turawa. To shin ko ta ina za a samar da waɗannan kuɗaɗe haka? Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan jaridu ƙarin bayani. Ba mu da matsalar samar da kudaden, muna da hanyar yin hakan. In ana maganar yadda za mu samar da kudade, muna da yadda za mu samar da kudaden da za mu tunkari ta'addanci a wannan shiya tamu. To combat terrorism and insecurity in the region. Farfesa Muhammad Tukur Baba mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. In dai da niyya suna iya yin wannan, ido ya waye, turawa mulkin mallaka sun zo iyakansu, ya kamata mu lura da abin da suka mana kuma mu hana abin da suke so su ci gaba da mana. In ka duba ita gini, kamar gini da, da gini bisau sun dawo ne wasu a wurare da ake amfani da su na yada kwayoyi da sauransu. So don haka suna da muhimmanci da mu, muna da muhimmanci da su, dole sai sai mun haɗa kai mun haɗa gwiwa abinda dai za mu yi fata Allah ya ba ƙarfin gwiwa su yi haka ko muna fata a samu nasara. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.